الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مو أشكين شيء قبل كراتم ونوان في الفية ابن مالك تو كمان كل إن شاء الله يبدأ كسابة زن كرنتا سيا كرنتا أسماء لازمة النداء أسماء لازمة النداء وفل بعض ما يخص بالنداء يخص بالنداء لؤمان نومان كذا واضطردا لؤمان نومان كذا واضطردا في سب الأنثى وزن يا خبافي في سب الأنثى وزن يا خبافي والأمر هكذا من الثلاثي والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فلو ولا تقس وجر في الشعر فلو الاستغاثة الاستغاثة إذا استغيث اسم منادا خفضا إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحا كيال المرتضى باللام مفتوحا كيال المرتضى وافتح مع المعطوف إن كررت يا وافتح مع إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر اتياه وفي سوى ذلك بالكسر اتياه ولام ما استغيث آقبت ألف ولام ما استغيث آقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف ترجمة ساعة إن شاء الله a satin da ya wuce mun kwana a hukunci game da abin da ya shafi abati da ummati muka ce wato atta tana zuwa ce irwadun aniliya maimakon ka ce ya abi da ya ummi sai a share ya'un sai ta'un ta tsaya a madadin ya'un sai ka ce ya abati ya ummati sai muka ce ba a cewa ya abati da maddi ba kuma cewa ya ummati da maddi illa fi darura shari'a fa ya abati a cikin waka na fa فينا lana amalun أمل Aishi ma dumta Aisha? Fa ya abati. wannan da darurar shari'a amma in ba waka ba ba a hada al'iwat da kuma mu'awwat ma'ana shine ta'un da kuma ya shi sa annabi ibrahim alaihi salatu wasallam din da kira ya abati na'am ya abati la ta'budi shaitan har dai zuwa ƙarshe to shine malai ce wafin nida abati ummati arat waksir a wiftah wa min al-yatta ko arat yani eh, shine madadi badal yani to yau za mu tashi akan wasu sunaye insha Allah asma'un lazamatin nida su waɗannan sunaye wato suna lazimtan nida'i ne da'iman in ka gansu wato sukan zo ne munada to amma kuma ba mamaki kusan duk abin da yake eh, akwai abin da za a ce gashi amma kuma a zarurar shari'a yana iya kasantuwa ba lalle wani ya zama da yawa akwai kamar fulu in an ce fulu bi ma'ana rajul ko kuma fulan ya fulu bi ma'ana ya rajul ko ya fulan haka laumanu da naumanu daga kamar lama ya lumu malamata يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يا لومان بمعنى يا كثير اللوم يا كما يا وانزرجي haka كما يا نومان بمعنى يا كثير النوم nau يوم بتي mama jana to waɗannan sunaye ne waɗanda yake daiman to lazimun nida tana lazimta da haka ita kasance munada ala مبني fi mahalli في محل bihi li به لفعل wujuban taqdiruhu ad'u ko kuma unaji muna fahimta shine ma ce wa fulu kalmar fulu bai ma'ana rajul aw fulan ba'du wani bangare ne da ma yukhassu bin nida wanda ake keɓance wasa da nida lu'manu naumanu kaza wa tarada haka kuma da lu'man da nauman su ma wasu sunaye ne waɗanda aka keɓe su da nida amma wa tarada ya zo ittirab zuwa menene ya zo wato fi sabbilun sa waznu ya khabashi idan za ka zagi mace sai ka istiqaqi ka kawo shi ala wazni fa'al fa'ali kamar ka ce ya khabashi ya fasaqi ya fajari ya kafari muna fahimta to haka kuma har wa yau idan kana al sulafiyan sulasiyan mujarradan in fi'il ya kasance sulafi ne mujarradi ba mazidi ba kana iya ishtiqaqin wazn fa'ali bi ma'ana al-amr kaman shariba yashrabu ya kamata ka ce ishrab to in baka so sai ka ishtiqaqi sai ka ce sharabi ضرب يضرب اضرب سكتي ضرابي كتب sai ka سكتي katabi. ma'ana da darabi da sharabi da katabi duk ya tsaya wajen ishrab uktub da kuma idrib muna fahimta shi ne wanda cewa fi sabbilun sa yani wattara da wajen ci gaba ne wattara da ya zo menene zo mana fi sabbilun sa a cikin zagin mace waznu ya khabaji wazni ya fa'ali معنى فعال والأمر هكذا من الثلاثي شي ما ثلاثي مجرد wanda ba mazidi ba to shi ma ya ɗauki wannan ma'auni na fa'al muna fahimta amma ba lalle ba ne kuma yana ana iya samun suna al'azmi fa'al min ghairi an yakuna sabban wa min ghairi an yakuna amra كما حذامي إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي kaga suna ne ba zagi ba ne ba kuma amai ba ne muna fahimta amma al'ashar wal ghalib shine ya kasance waznan lissabbi wa waznan lil'amr na? a muka ce khawaki gashi nan gaban ka fasafi fajari kafari an ya ce eh a cikin zagin ya mace ba wata da fi sad malan tana suka zagi mace duk abin da yake yana nuni akan kalma ne na zagi to kana iya mai da shi ala wazni fa'ali kamar laka'i أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي فعالي ma'ana mai yawan zargi da tuhuma ya sassa e mace da wata ake magana su ma mazan nasu ma wannan na tafi e amma mace in kana so ka zage ta to kai istiqaqin fa'ali eh maimakon ka ce da ita khabisa suka ce ya khabasi eh maimakon ce da fajira ya fajari mun mai da eh kamar wani tsohon karatu da nake shekarun mu cankace da mutum ya ya ya aba sabur sai tsammani ka yabe shi mana raƙumi ce da shi ko kuma ka ce da ta ya umma iryat wa hakaza wa umma iryatin lil aqrab yani ma'ana kunama kawai ta ya umma iriyat tana tsammani kamar kan iriyat din wani abu da ma'ana ko nama kake magana to in baka so ka ce ya fasika ya fajara ya kafira sai ka ishtiqaqi ce ya fasaqi ya fajari ya kafari mana ya fahimta to su kuma maza kaga mata mun ce wazanin su fa'ali ko to maza kuma fu'al zaman fusak sai ka ce ya fusak fujar ya fujar Kufar ya kufa in baka so ka kawo shi a sira kamar da ita man baka so ka ce ya habisa ya fasika ne ce wa sha'a fi sabbi zukuri fu'alu yani ya yaɗu a cikin zagin maza a ce fu'al ma'ana ma'aunin fu'alu mala yana tare da mu wala taqis amma shi karkai yi kiyasin sa shi bai da kiyasi abinda ya zuwa kai kawai shi shi ne zagi fusak fujar kufa amma kaka kawo wani abu can daban wanda ba shi ba ka ce za ka kiyasi kamar na khabashi kaga shi kana yi kiyasin sa akan abin da ba shi ba to amma shi abin da ke so ce maka wannan kamar wazni masmu' wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi abinda aka ci din sai a tsaya wurin na saboda fumal din da aka ce ana wurin na kamar da kamar da fujar kusa kufa. na wata kalma ba zan yi kawata ina son zagi maza ban yi amfani da wazin fu'al sai wayannan guda uku kai koko in ya kasance mashhuri ne da zagi amma abin da ya sa wato ba a shi ba za a masa kiyasi ba saboda al'aslu fi akwai wasu sunaye ma'aune wanda ba shi ba kamar su umar kaga wannan yani mamnu ne min sarf lil alamiyyati wal adala domin asalin shi amiru ne amma ba su a ce amir sai aka ce umar to yawa khashiyata ikhtilati al-awzan shi sa ka ce to abin da aka jin a tsaya wurin amma shi wancan tun asluhu ya zo ne akan haka shi ya bayanci abin da nake zo na ya fito kai tsaye na da na da kusa da na baya halatta ki na kawo su da ba sai ka ce ba za eh. a eh kana iya faɗa amma me abinda suke gudu karka shigar da abinda ba shi ba ya zama wani abu da ba to amma mutum wata na yi kalmomin da zagi na sai ka cewa suna da wani kalmar daban wanda shi ne aka juya to ai so in za ka ɗauki wancan to likulli ne ya ta laibu wa muwalliha mm. <laughs> in me ya kaso ka ce fuja ka ce ya fujja ai ba za mu ce da kai wani abu ba in ba ka so ka ce kufa ka ce kufa mm. ai ba za mu ce da kai wani abu ba mm. in kuma ka juyo su nan to wali kullin wijhatun huwa muwalliha mutum bai san ya rikici sai ya kawo wani sanannu da aka sani eh mai <laughs> cewa idan ya kasance yau abokin mala ya zo kalmomin da turanci ta shi gina wannan kalmomin guda uku na idan ya kasance kana da wasu kalmomin da su kuma mashhuran akan waɗancan misali misali na wannan kufar sarausu na da wannan kamar mujrimun na na samun ce mujrim juram da ya juram na to kaga ok jurum ne wancan mm. kana iya cewa juram eh in dai kana da basira akan abin mm. basira kan kamar kana da wanda kuma ke sauraron ka zai fahimci inda ka dosa to ai ba wani abai wal qawlatul mashhuratu sahiha jawazuhu li kamil al qariha sunnati ممارس السنة والكتاب ليعتدي به إلى الصواب أنا ما قاعدة كيان yau abin da ake gudu karka ka abin da kai ka rikice kuma karki ita wannan yawa amma in kai ka san ina ka tunkara shi mai saurari ya ji abin da ka faɗa khalas ma fi iska ba wani mushkila sai dai wani san fuskar da fahimta na su waɗannan kalbin kawai na luga a ciki na da dama in dai in ka ce sai abin ya zama sha'in a wani mutane na za ka ga mutane dubbai a ciki na lokacin da ka zo kana amfani da waɗannan kalmomi na da galibi ba kowa zai fahimci da kusa ba sai wanda ke da to ai yanzu shi ne ka fada babin garaba ke garaba kuma dama ai wadan ka zo ka tan magana da yaran da kai kasan ka kabara a to me kai gina ai sa ka ce laisa min al-fasaha al-garaba بغزوني زهيرة تكدا يصين امرؤ وراء دعا لامرأة قنحة المقص إلا قد منيت بأكل الطرموق فأصابها من أجله استمصار أن يمن الله عليها بلتر بشاش الله طب شو هي غنى ابنك شيخ بيته من الذي كتب هذا وعلك وين يروي تاني زمان ابن tunda ba shi kadai ya fahimci abin da yake so fada to menene kai zaka dauko abin da duk kamar wanda za mu fahimta wani kawai kalas sai ka har hada to amma abin da yake sunna maka in ka ga fa'ali bi ma'aunin yaya yake in ma an yakuna amran wa in ma an yakuna sabban in ka ga fa'al to in ma an yakuna sabban wa in ma an yakuna ghayra zalik wal ashharu al mutakathir an yakuna al aywa ko sabban misali eh shi ne amma sai ce wala wala tuqis karka kawo kiyasi akai wala kar ka kawo qiyasi wa jurra shi'ri fulu amma a cikin waƙe fulu din nan yazo kana iya masa jarri kace min fuli akaza fulun min fuli in a waƙa ne misali yawa ko kharaja fulun ila fuli in a cikin waƙe ne to kai masa jarri amma in ba a waƙe ba ne dama mana bayani la yakunu illa fin nida mun fahimta ya wata amma yanzu a cikin waka shi da kasar to sai fasli na gaba al-istighatha wasu mu suna ce al-istighatha kuskure ne al-istighatha saboda istighatha yana da harufai guda shida ne ba yawwa to duk abin da ya kasance sudasiyan ومنتهاه أرباع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا قدا شي في إلي بايا وشي guda shida to in ya kasance sudasi da amruhu da madihi da mastaruhu ba za ka sa masa abin gaba hamzatu ba za ka samu hamzatu bas qati ba to kaga muna kuskure sai mu ce al isti'ara muna kuskure muke ce al-istighfar a al-istighfar waɗannan wasu wani da ƙaƙaƙ wannan kana so ka ji dukkan mun illa illa ma rahima rabbu yawa ko da ke wannan ayan eh, akwai wasu eh dama sabitatun fi awwal kalam wa saqitatun fi muntasafi to amma in ta a akai sai kai mai ce ai al-istighfar al-istighfar al-istirja na cire ma'arifa din shi ke na ka huta eh, amma an ka kan ka kawo ta sai ka abun ga to mala ce idan ka kira suna almustaghafu kamar ka ce ya lazaidin ya lazaidin ka kana yi ma istighatha ne taimako kake nema ya harfu nida allama nan harfu jar shi zaidin din majrurun bila wa alamatu jarrihi kasratu zahira fi mahalli nasbin biya saboda ai mahallinsa kamar kace ya zaidu ne to amma saboda kana cikin urata kana neman agaji istikhafa sai kace ya la mun fahimci wannan to idan ya zama da cewa irin wannan nida'in kai istighatha to lamun din nan malam za ta zo da fataha ne sunan da zai nasu da ita ya zo da kasara kamar ya lalmurtaba ko da suna wannan mautan ne amma sai mai da shi kamar ya lazaidin kaga ga lamun ta zo da fatha ga jarra ta zo sakamakon zuwan lamun harafi ne na jarri sannan duk da ita da ita din fi mahalli nasbin biya saboda ai mahallul ai munada muna fahimta إذا استغيث اسم منادا خفض باللام الخفض معناه الجر ثم إذا استغيث اسم منادا idan aka nemi agajin wani suna wanda aka kira khufida billah to sai ya masa jarri da lamun lamun din ya zata zo mala maftuha idan ta zo da fatah kaya lal murtada in baka so kawo sunan mu'talli sai ka ce kaya la zaidin misali mun fahimci wannan la sai ka ce harfu nida اللام حرف جار زيد اسم زكتي منادى مستغاث منادى مستغاث مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أستغيث زيدا كما أستنجد زيدا مثال wato ce a ta kashe shi a shi ne ya lazai bin ne eh ai saboda in kace ya ibrahimu yawa to ai jerin gwanan in ka hada su gaba daya ai mahallin abin nan ne mafulun biyu yawa to shine yawa eh, to shine fi mahalli nasbin ka gane مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره استغيث زيدا كما استنجد زيدا مو ولا يا تو اذا وانا لام تزو نداء يزو انت ناتو كما تشي يا لخامس ويا لسعيد لبكري misali in ta nanatu to lamun din nan duk gaba ɗaya kamar su fataha amma bi sharti an idza tatakarra aw an idza takarrarat in ta nanatu misali munadan kaka ce ya la khamisin wa ya la sa'idin kaga ya unta nanatu anan ya unta nanatu anan to lamun din nan su da fataha amma idan ya'un bata ta ranatu ba kamar ka ce ya la khamisin wali sa'idin mu mai jona to lamun kai tsaye zo da kasara saboda ya na lamun ta biyu kenan ita wacce ta maimaitu ta zo da kasara domin ya'un din da za ta bata garkuwa ita bata ta same ta ba ba san kwana fita ba ya la khamisin wa ya la sa'idin abin da yasa lamun din duka suka zo da fatha saboda nanatuwan ya'u da ya'un ta biyu za ta zo bata nanatu ba sai ka ce ya la khamisin wa li sa'idin to ka zo da kasara kawai ita lamun din nan ta biyu zo da kasara na asali kenan yani ta koma asalinta yawa shine ma da ce waftah ka buɗe lamun yani iftahil lam مع المعطوف إن كررت يا كسا ولام الفتحة إن حرياء كانانا تاتا كتي يا لخامس كسا كتي ويا لسعيد وفي سوى ذلك بالكسر تيا أما أبين دبينا نتوبة ya wannan bata na natu ba to ba kai wata kasara ka wuta shi da mu mu gane asalin ta dama ga yadda yake har ku gari ya ustaz kaɗan abun nan ya lazai abun ya rami shi ma fulla fulla ya lazai da muka ce lam hafujar zaidin ismun majrurun billah wa alamat jarir kasratu zahiratu ala akhir duk dunkulan su gaba daya fi mahalli nazmin maf'ulun bi na wa shibhul jumla eh wa shibhul jumla yawa fi mahalli nazmin da abin ga ya mafulun nan na ta farkon da ta biyu hmm. tana wanda wanda kalmar ta ranar biyu su mabuni ala da eh yadda ta zuwa ga lafiya ta <laughs> kawo kaza kuna fahimta eh. to ita lamun wannan lamun da muke ta shakaki a kanta hmm. in ka so malam kana iya share ta ka kawo alifin ya tsaya madadinta daga kuma ce ya la zaidin sai ka ce ya zaidan a ƙarshe eh maimakon ka ce ya la zaidin to in ka so ka share wannan lamun din sai ka ce ya zaidan na na istimata eh, Eh, to ai al-aslu fi an yakuna mabniyan ai al-aslu fi an yakuna mabni ai ya zaidu ya kamata ka ya ibrahimu ya kamata ka ya muhammadu kamar ka ya muhammadan to kaga ya nuna cewa istighatha ne don haka lamun ta tsaya a madadin eh, alifun ta tsaya a madadin lamun eh, to haka kuma yani suna munada muta'ajjabun min sunan da ka kira shi amma kana mamakin sa shi ma kana ya ce ya ajaba la zaidin yani sunan da kai kira kake mamakin sa kana iya kawo alifun shi a halinsa ya bibiyi lamun ya kamata ka ce ya ajab ya lalajab kana mamaki amma suka shaye wannan lamu suka ce ya ajaba li zaidin muna fahimta eh. Allah eh ai asalin sa yawa ya lalajab asalin sa kenan amma suka shaye lamu ce ya ajaba li zaidin kaga mamaki kake shine ismun munadal muta'ajjabu min suna ne wanda ka kira amma wanda kake mamakin wani hali yaya aka yi ya fito wannan halin daga gare sa muna fahimta wala mumastu ghisa aqabat alif lamun ta istighatha to wato takan bb alif ma'ana tana tsayawa a madadinsa ma'ana za a share lamun alifin ta tsaya wurin ta don kuma ce ya la zaidin sai ka ce ya zaidan mun fahimta a kabar alif wato tana bin alif من التعقيب والعاقبة للتقوى ومثله اسم ذو تعجب ألف haka misalin shi wannan alismul mustaghas misalin sa alismul munadal muta'ajjabu min ya lalajab asalin sa kenan amma sai ka ce ya ajaba li zaidin kaga suna ne da ka kira shi kana ta'ajjubi daga gare sa don haka shi illan shi ma ulif abu ne wanda yake an saba da shi a ɗauke lamun a kawo alifun a madadinsa wannan wani abu ne da yake an saba da shi ba wata hayaniya ba wani sabon turanci wannan wannan bangaren na karshe wannan kamar dai condition biyar ke na aura kamar na condition biyar ke na kamar na farko har zuwa biyar na na wannan bangaren na karshe na azaba lizaidi na asalin sa yalal azab ne yalal ajab eh shi idan bai yi wa a hada su idan misali a ce ya lalazar wa ya lazai idan ba za su haɗu ba shi ya lalazar ɗin malam shi kaɗai na karɓe shi kaɗai in ba kawo lazai ba in wani suna ake nufi ko kuma wani ba ake nufi da wanda ba ka san sunan nabi ba kamar inda ka ce ya lalazar sai kuma ka ce sai a ce ya ba da zaidi to shi da azabin shi shi ne ya wakilta har da zaidi gaba tun tunda a can an ce ya lal ne kawai a yanka ce ya lal ai shi wanda kake magana da shi shine abin mamaki to amma na mana ka sa akwai min babu taukit uskun anta wa zaujukal janna e eh, kana e kana bashi ya lal ajab wa ya la ya shiga wani babi na taukidi kenan jaiz yana yi halatta na na idan ka zo wurin wanda za ka yi wa na lamun na na na son ka yi lamun shi misali yaya ya ajaba ah, da sauran da kake ya zaida na gashi na a gaba kaɗan to yanzu annudba <laughs> in Allah ya kai mu za mu fassala shi yawa shi yasa muka muka ya ajaba da kuma ya zaida hmm. duk zai sake dunkulo mana shi annan to sai mu dauke shi wahidan ba da eh amma wannan Afon wannan ya zai da masalan dole ne to ismu ma ismu ma'rifa saboda idan kamar sifa mushabba ne ko wannan hadisi ta kafin zai dauka kamar na kira da mutum da kina kamar ya kiba ko ya ja'i'a masalan na'am shi in dai alif da ta da madadin wancan lamunin na'am sai zai sunan ya zama alifa kenan kamar ya muhammad ko ya zaidan eh ai kaɗan zai mara wayani ba a yi ba a kiran nakira sai ma'arifa haka kuma ba a kiran mubham ba kuma a kiran mausul duk ciki kaɗan zai wani bayani <laughs> sa'an kuma na lafiyar mausul eh. zai iya zuwa zai iya zama babu ba. me zai hana na kira biyar maksuda eh. ya rakiban a ya rakiban imma menene rahalta fa'arri da wani abu haka ai da kira ce ga maksuda amma na kira maksuda ta cikin gaskiya mabniya ya rajulu kai ne nake nishi kuma kenan yana zuwa suna ne alabi ko na abu ai ya yace na kira ri maksuda ai na kira shi ke zai yawa ya rajulan wani mutum wanda ni babu masan kowa ba don haka da munada mudaf ده شبيه بالمضاف ده نكرة غير مقصودة كان صحيح منصوبين إيه؟ أما ده هو ده نكرة مقصودة ده كما علم مفرد شنو مبني أنت انسب عادما خلافة ترى جملة بقى انسب عادما خلافة انت يومين نسب عادما كده مثال ما dan ka bi ka'ida ba za mu سلام da kai mai ya ajaba da zaidin ya sauci ya ajaba da zaidin mutum shi ajaba da shi ne muka ce yana tafi kaɗa dukansu yawaye ya ajaba da ya zaida wa zahra wa safiya wa khalila duka waɗannan gaba kanan ya dunkulu sai mu ɗauke shi ɗaya ɗaya insha Allah Eh, na na na na da watan a da na na na sunan da ya a eh. shi watan da aka yi baya wanda Allah ya sa bana mutum ya abaci din nan na Wani sunan da yake da tawun wata kewace warba na alaliya na mata cikin wanda za ce lazimatin nida tun ita ba ta zuwa shi da ya dole abati baya zuwa sai da abati ba ta bugan ci abati ba dole sai ka waya ya abati a eh. shine al-aghlab al-aghlab amma abinda ake nufi da atta aiwadun anil ya ka san al-aslu fihi ya abati ka fahimta to amma ba za ka kawo ya'un ba ka gani faya abati لا زال فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة الأصل فيه يا أبي دياون تو أما إن دي تاون تزو تو باك هذا تاون دياون كتي يا أبتي بذا كتي بتو معنى شيني أتا عوض أن اليا نعم نعم ko zai ƙare cewa a bi matsalar ko da baya wani amma a bacci na ba a cewa ki ganin sai an kawo al'aglabu fi ba sai na tabbaya kashi na shi wani zangin maza na sai jabi kenan eh yawa eh ita kuma mace guda daya eh guda daya mata dai wannan tun su fadai a sai da fadira yau Eh, sun yi yan fajirat yawaye eh. fajari eh wannan sunayen na numan da numan dukkan su wannan daga Allah muka ce daga Allah eh wannan kuma daga naumu eh nama ya namu shi kuma wannan ya san ma sabu taskini hadafi al hamza luqman da ake shi mutan nauman ala wazni fa'ala masdar sakuna ala wazni fa'ala alawai na eh loman kasirun laum me yawan zargi eh fulan lauman fa'lan eh, loman fulan eh ai wancan lama ya lomo kaga wancan ai yani wawun ne tare da shi don haka sahabatu abdamma lannaha akram amma wannan nama ya namu eh آه، إذا العناية لاحظتك عيونها النم فالمخاوف كلهن أمان نعم نام ينام النوم نومان نعم هذا هو نعم نعم نعم wato akwai wasu sunaye da yake suna lazimtan nida daga ci akwai fudu bi ma'ana rajul sannan haka kuma nauman da kuma lu'uman su duk inda ka gansu suna zuwa ne tare da harfin nida sai a ce ya nauman bi ma'ana kafiran nau ya lu'uman bi ma'ana kafiran lau ya fudu bi ma'ana ya rajulu eh, ne wa fulu ba'du ma yukhassu bin nida lu'manu naumanu su waɗannan ya fita su na سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب